Katake studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. 'yan jarida da kuma wakilan studio kalangu goma sha biyar suke samun horo a tilaberi kan yadda ake jagorancin tattaunawa ko muhawara akwai mu da karin bayani wata muhawarar kasa kan matsalar wutar daji a nijar ta soma a yau da safe a nan birnin yamai za ku ji ministar kare muhalli a cikin labarin namu a cikin shirinmu na musamman kuma a yau za muna tare da jujin yara na ciro ne yankin agadas inda yake bayani kan shashancin kananan yara a cikin wannan jihar tasu. Tuma da yanzu zuga labarin naku daki-daki, 'yan jarida da wakilan Sido Kalangu kusan goma sha biyar ne suke samun horo a wannan ranar Litinin har zuwa sha bakwai ga wata bisa taken jagorancin muhawara ko tattaunawa. Malam Aliyu Abdu mai kula da horo a Sido Kalangu ya yi wa Abubakar Umaru karin bayani. Wannan horon da maudu'insa shine shirya muhawara yana cikin jadawalin tsarin aikin kalangu na shekara da studio kalangu take baiwa kafafen yada labarai a abokanin hulɗa. 'Yan jarida da kuma masu turo da rahotanni goma sha biyar ne suke halartar ɗaukar wannan horo wanda ya shafi ƙarfafawa 'yan jarida da masu aiko da rahotanni gwiwa a cikin aikinsu na kula da shirya muhawara wanda ya kumshi yaya ake shirya muhawara ya ake gabatarwa a yayin wannan horo muna son 'yan jarida su zama a shirye na iya shirya muhawara a cikin jihohi ko kuma a wajen studio kalangu Hukumar sadarwa ta ta shirya wani taron karawa juna sani a makon da ya gabata a Zandar game da wadda kayan kafofin watsa labarai bisa hanyoyi na kawo sauki wajen samun labarai da kuma takardu daga wajen hukumomi. Dr. Kabir Sani shugaban hukumar sadarwa ta sai a yayin bikin buɗe taron a cikin rahoton Aliketa. Wasu shugabannin ma'aikatu da ofishin ministoci da manyan ma'aikatu suna son 'yan jarida su rinka kai ga samun labarai masu inganci da waɗansu bayanai na ma'aikatu kamar yadda kundin doka ya yi tanadi na shekara 2011 abinda muke jira a yayin wannan zaman taron shine shugabannin da ke kula da sadarwa da ofishin minista da manyan ma'aikatu na ƙasa su wayar da kawuna akan hanyoyin da ake bi 'yan jarida su rinka kai ga samun waɗansu bayanai na hukuma sai sa a nata ɓangare za ta yi abin da ya dace na yada labarin a jarida ta hukuma akan wannan kundin da ke magana akan 'yan jarida su kai ga samun waɗansu bayanai na hukuma Matsalar wutar daji a Nijar wacce dubara domin kulawa mai karko na muhallin halittu shine taken wata muhawara ta ƙasa da aka buɗe a yau da safe a nan birnin Yamai. A tsawon kwanaki biyu mahalta taron za su mai da hankali kan wannan annoba da ke kawo rauni ga muhallin halittu. Ga dai ministar muhalli Madan Garama Saratu Rabi Nusa da karin bayani.

a jimilce matsalar wutar daji ta shahi lahirin jihohin kasa misali agar da maradi tawa da zandar da ke tarayyar wani hili mai lakanin fagen wutar daji a game da asarar ciyawar dabbobi da wutar ta haddasa wani bincike da aka yi a gundumar abala ya bayyana adadin eka dubu saba'in da biyar da dari biyu da saba'in da hudu wanda ya yi daidai da sama da ton dubu sittin da hudu na busassar ciyawa da ta kone wadda kuma ta kai hiye da miliyar biyu na sefa ciyawar da zata iya ciyar da. da jimlar dabbobi 18,000 tsawon watanni shida. Zaben sabbin shugabannin kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai da aka ɗage a ranar Juma'a dalilin wasu matsaloli na gudana a yau Litinin a cewar wakilin ɓangaren kwamfuta na tsangar kimiyya da fasaha komi ya daidaita kuma ɗalibai na zaɓi yadda ya kamata. Yusufu Abdulrazak a cikin rahoton Musa Hassan. Nous avons eu jusqu'à minti na awa daya, amma daga karfe tara an fara zaɓe kuma ganin yadda zaɓe ke gudana ina ganin komai yana tafiya daidai. Muna fatan haka har zuwa ƙarshen zaɓen. Dangance da 'yan matsalar da aka samu shine na rashin jerin takarda ta tsangayar kimiyya da kuma tsangayar karatun likita. Amma yau komai ya daidaita kuma an fara zaɓen. Muna son a yi zaɓe mai cike da adalci mai sa'a ya samu wanda zai jagoranci ɗalibai kwatan wasu haƙƙinsu shugaban zaɓe dai mun ba shi amana kuma da yarda Allah komai zai zo. Shugaban zauren mashawarta na yankin Agadas ya ɗauki niyya a ranar Juma'a bayan wani taro tare da wata tawagar ma'aikatar cikin gida hukumomin yankin da kuma na gargajiya na rufe cibiyar jinƙai ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Agadas. A cewar hukumomin yankin kasancewar 'yan gudun hijira na 'yar kawo matsala ga zaman jituwa na al'umma. a fada kamado makaddashi na farko na zauren mashawarta na yankin agades a cikin rahoton musa mamman population vraiment al'ummar Agadez ta fusata da wannan hali na waɗannan bakin haure musamman wasu munanan ɗabi'u masu kawo cikasin ga yanayin tsaro barbarewar tarbiyya da ke iya gurɓata haɗin kan al'umma saboda waɗannan dalilai ne shugaban majalisar shawara ta jiha ya ɗauki matakin a rufe wannan cibiyar babu wata mafita banda ta rufe wannan cibiyar Hukuma karamar hukumar Setanga a Burkina Faso cikin shiyar Seno kusa da iyaka da Nijar ta ci karo da wani harin 'yan ta'adda cikin daren 11 zuwa 12 ga watan Junin shekara ta 2022. Harin ya yi sandiyar mutuwar gwamman mutane da jikata wasu da dama da janyo kauran mutane zuwa karamar hukumar Dori a cewar kafofin watsa labarai na Burkina Faso. Wata sanwa ta gwamnatin Burkina ta tabbatar da lamarin a ranar 12 ga watan Junin shekara ta 2022. 22 ba tare da bada adadi ba. Ranar 12 ga watan Juni ita ce ranar yaƙi da aikin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a shafin ƙungiyar ana iya karanta kusan kashi uku cikin hudu na yara a duniya kimanin miliyar ɗaya da ɗigu biyar ba su da kariya menene aikin yara Muhammadu Musa shugaban ƙungiyar Altene ya amsa wa Fanta Shamsu. Sa yaro aiki ana ɗaukar shi tamkar duka wani aiki da za a saka yaro da zai kawo masa illa wajen tarbiyyarsa da karatunsa da lafiyarsa da kuma hankalinsa. A takaice shi ake kira sa yaro aiki a cikin yarjejeniya ta 182 wanda yake magana na murƙushe sa yaro aiki. ya kamata a rinka bambancewa tsakanin sa yaro aiki da kuma sa yaro aiki daga mahaifansa a cikin iyali ko kuma a cikin zamantakewa ta yau da kullum wanda wannan aikin bai sa yaron ya shiga cikin hadari kuma bai taba martabarsa da kimarsa da karatunsa kamar misali yaron da yake taya mahaifinsa aikin gona ko kuma yaron da yake raka mahaifiyarsa wajen sayar da kosai ko makamancin haka. rarraba fiye da miliyan tara na gidan sange kofa-kofa domin yaƙi da zazzabin cizon sauro ya soma tun ranar 24 ga watan mayun shekara ta 2022 cikin gidajen likitoci guda 49 na nijar a cewar babbar jami'ar cibiyar yaƙi da zazzabin cizon sauro dr jarmakoy hadiza jaku waɗanda ba samu wannan gidan sange ba suna iya zuwa su tuntuɓi shugaban likita na unguwar ko kuma mai gari a cikin rahoton rafika tayar. Dangance da wannan rabawar ta sange za mu raba ma mutum miliyan goma sha shida wanda ya yi daidai da jimlar iyalai miliyan biyu. Za a bi gida-gida ana rajistan jama'a sannan kuma ana bayar da sange mutum biyu da gidan sange daya Idan mutum hudu ne cikin gida za a ba su sange biyu in kuma biyar ne za a ba su sange uku. An bayyana mana cewar masu rabon na ketare gidaje. Idan an tsallake gidanka kana iya zuwa ka bayyana asibitin da ke unguwa. unguwarku ala kullum halin idan masu raba sange sun zo gidanku to za su yi wata shaida alamar cewa sun biyo wurin idan kuma ba su shiga gidan naku ba sai ka je asibitin ka shaida ma shugaban akwai isassun sange da za su wadatar da illahirin gidajen asibiti 49 da ke birnin yamai 'Yar tseren gudu ta Nijar Amina Sani ta lashe lambar yabo ta zinariya bisa gudun mita 200 a ranar Lahadi a gasar guje-guje ta Afirka karo na 22 da aka fara daga ranar 8 zuwa 12 ga watan Juni a tsibirin Ilmoris. A wasan kuma Taekwondo Marana Tijjani shi ma ya lashe lambar yabo ta zinari a gasar Olympic ta Luxembourg a wannan mako. A ƙarshe kuma ƙwallon kafa a ranar farko ta wasannin rukuni ta gasar Ifowa ta a Ghana na saka na algeria shekara ta 2023 ya gudana a ranar asabar nijar ta faɗi gaban burkina faso da ci biyu da ɗaya Tun zusar rahoton mu na musamman al'amarin shashanci na ƙananan yara na ɗaukar hankalin masu ruwa da tsaki da ke kare yara da ke bunƙasa kuma ci gaban su a Nijar gaban wannan matsala Rabiu Bala Nureddin jujin yara a Cirozerin yankin Agadez na ganin cewa a dole iyaye su mai da hankali wajen tarbiyyar da ɗiyansu a cikin rahoton Ahmed filan. Me yake ingiza yara suna zama shashashu? Da da yara suke yi a cikin gari wani sace-sace da wani fada haka da su shaye-shaye to duk da yake in haka tsaya kai da sahi madarman su guda ne menene su guda matsala ta tarbiyya da ake fuskanta ba guda ba biyu ba akwai yara da wanda mun gani an kawo su bisa laihika an yi musu shara bisa laihika kuma kwana biyu sai a ga sun dawo kenan akwai matsala yara daga 'yan shekara nawa ne ake iya hukuntawa idan sun aikata wani laifi da abin da ya shahi bangaren shari'a na yara daga shekara sha uku ne in bakar shekara sha uku ko kisa kai laifin kisa ba zai hau kanka ba sai dai fannin diya uwayenka za su biya amma a dokance dai dan kasa da shekara sha uku ba iya a arihin shi a kai shi gidan yari gara ya rigakafin shi ake kaiwa ga matsalar waɗanne hanyoyi da matakai ya kamata a ɗauka domin magance shashanci da yara suke yi hanyoyi suna da yawa na farko dai sai an koma ga uwaye sai an koma ga tarbiyyar nan da gwamnati ba shi da zai ma yaran kowa tarbiyya ba uwaye suna sakaci da yawa ka samu yaro matashi shekara goma shekara sha biyu zuwa sha uku ya kwana a gari uwayen shi ba ruwan shi ya kwana a fada ba su fiske nan an samu fadodi da yawa na geto wanda yara suna barna ciki har bigiya ma an yi to da inda yaro ɗaya biyu matashi uku hudu suka gamu ba zai ba wani shawara ba babba ciki kenan a gaskiya uwaye su tashi tsaye su san me yaran suke ci yaro in lakwalce yake in makaranta ce yake in ma aikin apprentissage ne yake a kula kula ba ciyarwa da shayarwa ba kawai ka ajiye yaro gida shine kula a'a dole yanda kake kiwon dabba ka san ina ta yi in taɓa ce ka ta neman ta haka dole na yaro vous en prie. wajen sarrafa labarin na samu taimakon isa lauli da adama da wake dawaki yanzu barin barko da aminata abubakar domin labaru da harshen zamanci a huta lafiya ya ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.